Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙarawa domin samun sababbin videos. assalamu alaikum yan uwa ba kamar da sake kasancewa da kotu wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yadda ake yanka half bubu half bubu mai kusaye da kuma a ah, material a gefe kamar yadda kuke gani a farkon wannan bidiyo kamar in ci gaba idan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan tattalin nawa mai albarka to muna bako a danna mana subscribe da kuma alamar kwarawa sannan a danna mana liking kuma a danna mana sharing yawa sannan masu su koyi ɗinki sai su nemi a 07063797571 amma sai an biya kuɗin shiga wannan gurufin nan sannan idan ma'ana su kuma a samu bidiyoyin mu waɗanda muka yi sama da guda ɗari biyu a baya na yadda ake yanka ɗinki kala-kala da yadda ake style kala-kala abubuwan da yawa suna nan cikin bidiyoyin to sai a nemi a gudan ba da muka ba su ba amma sai an biya kuɗin shiga gurufin da a samu a bidiyoyin a telegram to farko wannan rigar zai yanka yanzu na ɗibi a tamfa 35 gida biyu ko 34 gida biyu 34 gida biyu shine tsawon zai amfani da shi na ita muka haka 34 kinan gida biyu 34 gida biyu shi ne tsawon zai amfani da shi da ita wannan riga bayan an samu material a gefe za ta kawo tsawo to bayan na cire wannan gida biyu zai yi ƙawa shi biyu don rigar za a mata zip kusan galibi kai bi goyon bai wasu sikku amma ni goyon mata sikku sai a dole sanu hankali a ga yaran am kun ga wannan ko din guda na lokacin kamar haka wanda shi ne na kasa ne wanda za a yi ma yake da shape din zip wannan na kasa kenan shi a da shape din zip sai shi kuma wannan na sama shi ma za a kai kushin aza sai a ba da gab shape din zip kamar inci ɗaya da rabi fata an fahimta ana fahimta an gani ko gashi ya bada shi in zip kamar inci daya ko daya da rabi inci daya da rabi shine gap da zip to yanzu abin da za mu yi na farko za mu fara yin ma wannan nan nan kasan za a mishi bawon haka kenan zai zo bawon ina ganin ba sai mun zana ba ko a zana ɗin kun ga nan in kula ai na sama yanzu tunda an bada shaf zin na sama ya fi na ƙasa girma to za a dawo da na saman daidai girman na ƙasa yankin da za a yi daidai girman wannan ƙasa da bai tsawon wannan ba daidai shi za a yi kuma kamin ku yi ma ku yanke wanga da yawa ne ku yanke shi ya dawo juna ɗaya to ƙasa nan za a yi mishi round kuma haka za a da alli kun gani ko nan kasa kenan kun ga kasa rigar kenan kasa na rigar wanda yanzu ya hasa yadi rigar za ta kara yawa yadi ma zan goyon kudin da shi a cikin bidiyo wajen haɗawa inda muna yankawa ne to yanzu mun riga mun gama yanka ita wannan riga habu ni da ina da ko to yanzu wa'annan kusayen da suke guda biyu a wannan gefen shine ya za a yi su to sai a biyo su a hankali da farko a nan sama a nan sama za a auna kafada misali mai ne ne faɗin kafada wanda za a ɗinki me ya bus ɗinta me ne girmanta kun gane ko to ni wanda zama ɗinki girmanta 21 box din 21 don haka faɗanta zan samu ita 17 to ga 17 nan ya alama 17 ya alama ko to sai daga 17 din nan faɗin kafa daga wannan fa na saman kawai ba na ƙasa ba a na saman kawai nan da ake awon nan da ake awon kafaɗa ba da shaɗin zip ba na saman kawai sai a zo a auna inci takwas yayin kamar kamar za a yi ka hamurta amma zana kawai za a yi a auna inci takwas daga wannan inci inci da rabi din in sha bakwai kenan sai a auna haka zuwa ciki inci bakwai inci takwas sai a yi da hula ya fito straight layan bakin nan layan kawai sai ya wuce ya fita wanda iya ga ya sai ya ga ta ya san haka nake yi to shi ba kama haka ne sai a zo a cire wannan inci biyu da rubi da ake cirewa na layin hamata ko sai a zo a da cup shape na hamata ko yadda kamar za a yi rago to bayan kawai rayu a to sai a zo kuma a cire half court tsawon me tsawon half court tsawon half court da mun sanin cewa 15 ne ko to sai a zo a auna daga kafaɗa zuwa 15 ga 15 da sai a yi alama nan ma a ja layi gani ko yanzu ina fata an gani yanzu sai a ɗaya faɗin riga ita wannan riga fata ta da shaf shaf ɗinta shine wannan zirukan da aka yi da aka ce wannan zirukan ke na an gama so yanzu za a ɗaya mutum ɗin riga wanda zan ya tafi ya tafi wata ko to zan samar da 22 boss ɗinta 22 daidai komai ga 22 na 11 na yi alama na 22 na yi alama na bus ɗinta ko sai bus dinta bus dinta kuma 19 ne zan kashe a 19 ɗinsa ko zan samu da 19 and half ko in samu da 20 saboda ka bi ba zan samu da 20 zan samu da 20 sai in zo nan daidai half court din daidai half court ƙarshen half court din nan zan sa inci inci goma shine inci 20 kenan bus dinta kun gani ko kawai sai a zo a ja layi daga nan zuwa wannan kun gani ko shi kuma lawan da kawai idan nan shi kuma kawai sai ya fita duka ma haka kawai sai ya fita ya fita duk yadda ya ɗan fita da yawa kun gani ko kamar haka misali inda zan auna muku sai in ce daga nan zuwa inci sha uku zuwa tsawon kusuwat inci bakwai da rabi da shi yawa to kun ga yanzu ga shi na fi da shaf ɗin rigar kun gani ko amma ba yi da me yake da muke so in zan da wannan ziwon da yake nan ziwan kuma sai zo ya kara inci biyu kamar nan wannan ziwan da aka yi kuma sai ya zo ya sa inci uku nan inci uku nan ma inci uku sai nan ma inci uku nan sai ya mai kof yi kuma ziwo nan ma haka afuwan nan ya yi tsawo da yawa ku bar shi daidai wanda na yana inci bakwai kama haka sai shi kuma wanda sai ya wuce nan shi kuma wanda sai ya wuce nan kun gane ko kun ga yanzu mun fitta wannan ziwon na wannan yankan da yake da yake hamutan ko ina fata an gane ina fata kun fahimci yadda wannan wannan yankan take kawai sai yanzu sai a zo a yanka za a yanka hannu ƙasa za a yanka hannu ƙasa misali haka zai sai a zo a ɗan lakwasa kaɗan a ɗan lakwasa kaɗan gani ko sai a yi ana a yanka inda su zai shiga sai a zo a yanka kun gani ko kun shi ne yanzu an yanka wannan wannan abin amma kun ga wanga shi da baka dawo yanka ba ko mun yi wanga zane ne saboda ku fitta gimar rigar da daidai dai ka tabace yawa sai kawai yanzu a zo a yanka wuya round neck fadinsa inci hudu zutunsa inci hudu angle ɗinsa ma hudu sai a da layi wanga daga gaba kenan kawai daga gaba kenan na baya kuma sa kai wuce inci biyu ko biyu da baya inci wuce inci biyu da rabi na baya amma faɗinsa kuma daidai wannan in gani to kun ga wannan kenan yadda ake ga wannan riga landin ɗinta za a yanka yin misali ba zai yi saboda kai biyu hiru da yawa yanzu landin kawai zan ɗauki landin shi ma a yanka landin talatin da hudu 34 kenan gida biyu sai ya raba biyu in ɗauki wannan in yi kofi da london a kansa shi ma wannan in yi kofi in london a kansa idan na ƙara yanka su to zan zo in ɗauko yayin da zai amfani da shi na sawa zan ya da yanzu zai amfani zai gurɓata a yanka shi sai an saka yarin ya saka yarin gaba ɗaya sai a zo a yi landin zan gudanar cikin bidiyo insha Allah da ma yadda kuma za a haɗa wannan wajen don na san akwai tambaya kan cewa ya za a ɗauke wannan kusuwat na san akwai ƙalubale a wajen sosai insha Allah bidiyo wajen hadawa za ka ga yadda za a yi mata yadda za a yi wannan wajen ko a tsinke ta ciki ko kuma a sa mutum bias bidiyo a ƙida ƙida annan zamu in mu da riga mun gani na fata kun gani ko kun gani ko kun gane yadda abin abin yake yanzu kun ganta yawa yanzu za mu je bidiyo yadda ake hadawa sai a biyu mu a ga yadda ake hadawa